يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أدعو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا رانا زيارة وسم شادي شيخارة دروس لجوء الثلاثين بحكو هجرة مزوء محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزر مكة ومدينة. وتتبو دي رانا الأشرين لنا ga watan sha ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin talhisu sifati salatin nabi من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لقد شمالني مشهوري محمد ناصر الدين الألباني الله يجزاك الرحمة za mu tashi a kan gabar farko ta wannan littafi bayan gabatar wadda mai littafi inda dama ya gaya mana a cikin gabatarwa ya tsara littafin nasa zai rika buɗe da faɗar babbar matashiya a ƙarƙashin da kuma sai faɗi ƙananan matashiyoyi masu lambobi a jere sai fara mana matashiya ta ɗaya sai sa istiqbalul ka'aba cikin manyan matashi da fuskantar ka'aba a sallah shine farko abin da ya fara lissafin da shi yake idan qumta ayyuhal muslimu ila salat idan ka tashi zuwa ga yin sallah kai musulmi fastaqbil ka'bata to ka fuskanci ka'aba haiku kunta a cikin da kake idan za ka yi sallah fil fardi wan a sallar barilla da ta nafila wa huwa rukunu fuskantar ka'aba a yayin sallah rukuni ne ginshiki ne min arkanin salati daga cikin ginshikan sallah التي لا تصح الصلاة إلا بها وأن تسلى بات ينزلتها كده to a karamar matashiya da yawa nan ba ta farko shi ne bayanin da kuka je cewar duk mutumin da yake so zai wa Allah sallah ta farilla ko ta nafila ya sani cewar abin da zai fara fuskantar ka'aba wani lokaci kuma kan ce fuskantar alƙibla duk da shi sannan ana gaya mana cewar fuskantar ka'aba a yayin sallah ta farilla ko ta nafila rukuni ne daga cikin rukunan sallah wannan gaba da malam ya mana bayanin ta ta samo asali daga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma umarnin manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma aikinsa umarnin Allah Allah subhanahu wata'ala yana ce mana فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره sai annabi muhammad ya haɗa mace ana tabbata a gare shi allah ya ce ka fuskantar da fuskarka shiyar masallaci mai alfarma ka'aba ba kai kaɗai ba wa haiku makon duk inda kuke kai da al'umma ka wallo wajen hakun shaɓa ku fuskantar da fuskokin ku shiyar ka'a sai zamanto Allah ya umarni da manzansa da al'umman manzansa idan za ta yi sallah da fuskanci al'umma. kuma sai shi kansa manzan wata rana wani mutum ya zo ya sallah a masallacin manzan na cikin masallaci da ya idar da sallar sai zo wa manzo sallama manzo ya amsa masa sallama sannan sai ta da shi ka kuka je kai sallah dan ba kai sallah ya yi sallah irin wacce yi a farko ki sake zuwa yi wa manzo sallama manzo ya amsa masa sallama bayan ya amsa masa sallama ya ce ka je kai sallah har yanzu ba kai sallah saboda ya ga bai yi ta yadda aka koyar da ita bai yi ta yadda aka aiko shi a shi wanda yake yin sallah ba yadda manzo yi koyar ba ba sallah yake har dai wannan bawan Allah yake cewa sanar da ni yadda ake sallah don wannan da kaga Allah ya ita na iya ita kuma nake to shi ne farko abin da ya fara ta da shi ta cewa da shi idan za ka yi sallah ka kyautata alwala duk kuma fara samun matsala a sannan mai yiwa alwalan ma da matsala sai ke ta kyauta ta alwalan kuma sannan ka fuskanci alkibla ka yi kafara haram to wannan bayanin da ya mata da cewa ya fuskanci alkibla ya fuskanci kaba ka ga ya sanar da cewa umarni ne na manzo kari kan umarnin da Allah ya mata yawa al'ummarsa to duk wanda zai sallah ya fuskanci alkibla to shi ne ma na sai dunkule mana abin a wannan a rerai yadda za mu same shi a dunkule ya gaya mana kuma haka aka gama zo sallallahu alaihi wa sallama duk sanda zai kan ko ta farilla ko ta lafula yana fuskantar alkiyar sai zama su da umarnin Allah haɗi da na manzanta da kuma aikin da manzo ije nan ci har ya bar duniya na sanna yana fuskantar kibla wannan yasa sai ma na yace idza qumta ayyuhal muslim ila salat kai musulmi idan ka tashi za ka yi sallah fastaqbil ka'aba daga fuskanci ka'aba kai ka kunta duk inda kake ko a garin ko ba a garin a duk kake a faɗin duniya kai dai fuskanci shi ya kawo filfarti wa nafali a kan lafarila da sunafila wa huwa rukun fuskantar ka'aba yayin sallah rukuni ya bai kai sharaɗi ba sai ke rukuni saboda a cikin sallar ba a cikin sallar fuskanta al-qibla take shi ta sai ce ruku ne haka an ka take yake da ita fuskanta take abin da yake ruku ne saboda ita fuskantar alƙibla a cikin sallar ake yin ta tun daga farkon kabbara harama har ce assalamu alaikum kuma da ba an ga mana ku ne, ba ka ware shi daga cikin abin da yake ciki karatun mu na fatin da wani sai muna tafiya muna goya ba shi ba mu da mun fahimci littafin da shi ai an fahimci da za su tura akwai malaman da suke ambata shi cikin sharaɗan sallah shi fuskanta alƙibla amma mafificiyar wato amsa ko kuma mafificin bayani a kira shi rukuni ba a kira shi sharaɗi an fahimta وهو ركن شيء تستطيع القبلة ko ka ka'aba ya shige ne min arkanin salati da cikin ginshikan sallah allati la tasihhu salatu illa biha waɗanda sallah ba ta inganta sai da su ya zama wannan gaba sai ce wa yasqutu al-istiqbalu fuskantar al-qibla tana saraya daga kan mai yin sallah idan ba ba sai an yi ta ba ta kau an ɗauke yin shine sukut asalin sukut faduwar abu abu ya faɗi a neme shi karasa babu shi to shi ne sai ce wa ya kutu babu sai ta fuskanta alƙular na fasuwa daga kan mai sallah ya zama an sarayar da ita an ɗauke masa ita ba kuma za a kama shi da laifin da fuskantar kiblan ba gawa anil muhari ga wanda yake kaura yaƙi na musulunci fi salatul khawfi a sallar tsoro da ake a filin daga saboda sallah ita ka kai suka ko a kawo maka tsakanin kuma kai kabbara ka ci gaba da an ɗauke maka ka ka'aba ga shi dai rukuni ne da in ba shi babu sallah amma ba a kan kowa ko da wanda yake cikin halin ya ana kaura yaƙi kuma lokacin sallah yayi shi an sarye masa an ɗauke masa fuskantar alƙibla wannan rukunin ba shi a cikin rukunan da zai a sallarsa kuma sallar ta yi an fahimci ga me dalili saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa fa ai walillahi al mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wa thamma Allah sai ke cewa wato mahutar rana da mafaɗar rana mulkin Allah ne da duk abin da ke tsakanin su da sauran ma ban ƙasa ba shi da fa aina ma zuwa duk inda kuka fuskanta a halin rintsin yaƙi fa kan ma wajibullah nan ma wannan shi da kuka fuskanta kuka kalla ta Allah ce Allah kuka fuskanta zai karɓi ibada ya ɗauke muku nauyin sai kun fuskanci ka'aba sannan kuma haka zai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi yayi wa sahabbai sallah a lokacin yaki ko sun yi sallah shi da sahabbansa ba tare da an fuskanci alƙibla ba sakamakon rincin yaki. Allah yake cewa hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukban sai kuka ji tsoro ya ya tunka ya duntaɗe to ku sallar kuna san kafafu haye to wanda yake kan abin hawa ana salati an tabo ko an kariya sai ci gaba cewa wa anil ajiz an kuma fuskanta alƙibla na karaya anil ajiz ga wanda ya gaza ya kasa samar da ita kan mare kamar mara lafiya wani tsautsayi ya sa wuta ta kama a motarsa kan ya fita tsira ta ci wani tashi na jikinka an kai shi asibiti an rataye ba inda za a zaune amma yana fuskantar ina hankalta duk abin da yake amma ba inda zai sa ya zauna ko ya tsaya ya gudanar da ibadar sa sai zama to asibitin da aka rataye shi kan kafar kan kafar kan can hannunsa can hannunsa haka zai iya amma yana iya fuskantar yadda zai iya sallah yana hankalta da abu to shi sallah ka ko sama yake sallah an gane ku saboda ne ya gajiya daga iya samar da fuskanta alƙibla kuma shi ubangiji ne ke la yi lahu nafsan illa wusa baya tura wata rai abu sai wanda za su iya to ba za su iya ya karyar masu an fahimci da aw man kana fi safila ko wanda ya kasance a cikin jirgin ruwa musamman irin na da harkar kwale magana ku haka ne ita tafi to wani ne zan tuba mana ko kuma ka je ka sallah ina in ka idan nayi, in ka tsaya mana ko to kuma inda za mu garin da za mu ba nan shi aljibla ka'aba take inda muka dosa bayan ka ne ka'aba take to in ko za mu inda za mu sai dai muka zo tsaya da kallon inda ba nan ka'aba take in ko duk za mu da mu kalli ka'aba to za mu da gaba mu ko ba nan muke so mu ce ba an gane ko to da haka shi ke da ke sallata ba kallon kibla ta yi ba aina ma ta wando ba san ma wasu kawai saya ko wanda yake cikin mota to da haka shi da kuke kai kuke ta faman ɗaɗa ka tafiya ba shi ya ka'aba ba lokacin sallah ya yi in ka ce sai ba a tsaya kallon alkibla ya ce a ina a nan ɗan me ta kuɗin mu da mota da ta rayukan mu kai ba kama san nan yadda yake ba ta ga gaman ta sanin jeza a dai ta da asuwa Allah ya ce mu lafiya suke nan ta ce am Allahu akbar kallin da ka kalla an gane ko awi sa'ira awi sayyara ko kuma cikin wasu anin jirgi jirgi ya nuna ya sama kafa tana kasa shi kuma yana sama arewa ma ko to magana fuskanta ta ba fiya an fahimta ko sai sallar ka kai saboda an samu duk gajiyawa ce ta shigo shi za ka iya samar da fuskanta ka abu wa ce idan ka shi ya koro da lokaci duka waɗannan idan aka ji tsoron fitar lokaci lokacin sallar da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta haƙiƙa sallah ibada ce ta dole a san mu'minai wacce take hada da lokaci akwai sallar Allah yake so a masa kayansa ba sallar kira ma ba ku kace so so da haka lokacin zai fi da Allah yake so kai ba idan kace sai ka fuskanta alƙibla ko da ku isa ka fuskanta alƙibla lami lafiya sai lokacin sallar ya fita to ka yi sallarka ba tare da ka fuskanci alƙiblar ba don kada ya zama ka aiwatar da ita ba a lokacin da ake so an fahimta ko wannan duk a ƙarƙashin gajiyawa ce daga ka iya samar da fuskanta alƙiblar can maganar yaƙi da rintsin rincaɓewar wato ainihin gwaggawa nan kuma magana ta ta gajiya ciwo ko jirgin ruwa ko mota ko jirgin sama wa amman kana yusalli nafilatan aw witra haka na kuma fuskanta alƙibla da saraya ga wanda ya kasance yana sallar nafila ko sallar wutri ita ma dai nafila ce dan ba farilla ba ce an gane eh, wani salo ne da malamai suka iya muhimmancin da sa a ware daga cikin nafila a ce ita ba ko ka amma duk tana cikin nafila dan ba ta cikin sallolin farilla guda biyar wa huwa yasiru rasiban alhali yana tafi yana tafiya akan abin hawa ka haura raƙuminka ko ka hau dokinka ko ka hau jakinka ka nufi garin da za kuma ka so kai sallar nafila ta dare wato ainihin wuce ko kuwa kana so kai sallar ta nafila wasu suke misali kamar raka a tilfajir alfajir ya doso ya fito kafin kai asuba kake so ka raka a tilfajir matafi na iya yana iya wuturi na iya raka a tilfajir kamar da aka samu manzo yana yi sai kake so ka yi kuma kake so ka yi akan abin hawan to kai ma a nan ko gairi ha an gani rajiban dabbatan au gairi kana mahayi akan dabba ko wani dabba kamar yadda ake da mota to a irin wannan ta saraya ma'ana fuskantar alƙibla ya saraya daga gare kallon ka'aba ya saraya daga gare wa yustahabbu lahu amma an so ga wanda zai irin wannan sallah ta nafila wanda ba zai iya samun damar fuskantar alƙibla ko ka'aba ba idan amfana in dai da dama in zai yi an yasta ƙibla bihal qibla ke fuskantar da wannan dabbar da yake kai ko abin hawa in ba dabba ba shi ya alqibla kalli ka'aba inda takbiyar ta iraki irami yayin kabbara da ta farkon fara sallah ثم يتجه بها حيث كانت وجهته sannan sai ya fuskantar da dabbar ta ta shi da yi a tafiyar ta amma dai karon farko kabbara harama an samar da fuskantar alƙibla daga sanda ya kabbara harama ya fara sallan ko kuma ya juya ya koma ya sa ka'abar bayansa ko kuma damansa ko kuma hagunsa ci gaba da tafiya to sallar ta tai shi wannan fuskantar ka'aba da dabba a farkon kabbara harama ko abin hawa inda damar haka in hakan ba zai samu ba to ya tare ba sai ka tsakanci ka dubba gaba daya an fahimta ko to ya gama kawo wannan tunda abubuwan da suke sa a samu tare da fuskanta a kibla akwai maganar yaƙi akwai gazawa akwai maganar sallar nafila ga matafi ko sai sake yin lamba sai ce wa ya على كل من كان مشاهدا للمصاعبة yana wajen. ina zama dole akan dukkan wanda yake kallon ka'aba da idansa kuruku an yadda kabila aina ya fuskanci gundarin ya kalli gundarin ka'aba haka ake yau Allah ya kasa kaje umara ko kaje aikin haji daga Najeriya to ta ka'abar gaba da gaba ka kalle ta suna kallon ka kana kallon ka kan haka aka kusa kana Najeriya kuma Allah ka karba amma dai na kalli shi an gane ko saboda yanzu wanda yake nan ba shi da tabbaci yake eh dai za ka ka'aba ya ka san da za a ja layi sai a tarar ka'aba tana nan shi kuma nan an gane ko yawa amma dai ya kalli shi abin da yake bukatar to shine ce wanda ya tsinci kansa yana mai kallon ka'aba to ya fuskance ta gaba da gaba wa amma man kana ghayra mushahidin laha amma wanda ya kasance baya kallon ita ka'aba fa yastaqbilu jihata shi ko ya fuskanci shi ya sa shi sa miki kallon gabasin sa amma a gabasin ni da nake nan hotoro bangaren warza na yi daidai da santa ka'abar ko ko a'a wanda yake unguwa uku ne a daidai bangaren ɗan lemo ko kuma wakar zurga shi ne ɗi santa amma dai mun kalli shi yau an fahimta ko ko ya gama da wannan da yake hukumar salati ila gairin fa'abati haba'a babbar matashiya hukuncin yin sallah ana kallon abin da ba ka'aba ana kallon shi yadda ba ta ka'aba ba sai ka kusto ba waɗansu abubuwan da suka sa aka karya maka tare da ba rashin lafiya ba shi, ba da yaƙi ba ba tafiya ba shi, ba kuma na kula ba shi. amma ka ci karo da kayan sallar ba ka kalli ka'aba bisa kuskure ka tsinci kanka a ɗaya da baka da ido ko fili ke can kuma dare ne bare ka su kaga ta inda rana ta ɗullo ka san lalle ba ko ba ka da gogewa da ƙwarewar sanin yadda taurari suke a zubin su a sama ka san ga ta gaba ga ta yamma ga ta kudu ka iya gane ka eh, inda inda ka aba kake ko da kake da masaniyar hakan a wannan rana ana cikin hadari taurarin babu don zo bare ka shaida ta gaba da ta yamma an fahimta ko sai kai sallar sai da ka idan a gari ya waye dama ka sa alama kai sallar sai ka samu na sai ka tsira ka san shi ana faɗi a kowane ka kalla kana gari na wawaya sai kowa ne kuma gabas yamma ma ka kalla shi kan ne ba ka kai da kasu an gane ko to shi ne zai mana bayani a yace wa in salla ila ghairil qiblat idan masallaci musulmi ya sallah zuwa ga wani alkibla ma'ana ya kalli shi yadda ba nan ka'aba take ba shi ne ila gairi kiblati zuwa ga inda ba nan ka'aba take ba ya gaini saboda wani wato gajimare au gairi ko waninsa kama hadari ko wata guguwa da ta da sa wato sararin samaniyar eh, eh, har ba da istihadi bayan ya yi iya bakin kokarinsa wata harbi da hasashe da kirtado na yadda zai idace da inda kabu take ya zai salatu sallar wanda iya sallar a haka ta iyu ta yi ta halatta iya sallar ta haka wala i'adata alayhi kuma kada ya tashi babu tashiwa Allah zai karɓi iya abin da iya gwargwaron ikon la yukallifu Allahu nafsan illa abinda kai kuma shi ake karɓa wannan wasu a kan na wa idza ja'ahu man yathiqu bihi idan wani wanda ya amince da shi ya zo masa ina ƙasa da sallar ina kallon shi yadda ba ka aba wanda ta kuskure wa huwa yusalli alhali yana sallar fa akhbarahu sai wannan wanda ya amince da shi din ya bashi labari في جهة هذا الشيء إلا فأبت كفي فعليه أن يبادر ويا زمدول دولة أتنسى إيجاز إلى هذا الرسول خمس الشيء فأبت وتناسبه تفيها صلى فتاي فجيت تقول لا فارو ركعة ما كأبا لك صلوا با الله أكبر الله أكبر الله نادى مبارك هكذا يا هكذا الشيء فارق أبا ذي الشيء wacce a ɗayan da a bisa iya bakin su na kyakkyawar da kansa nan ka'aba ce kalla ko shi ya ce kalla to saboda haka da ba nan ne da aka ja masa ai kai daman ka za ka kalla ba nan hagu ka da kake kallo ba ko a jiyo nan haka nan ne inda ka'aba take ko inda gabas ɗin take to wannan abin da ka aiwatar na sallah kafin a zo a gaya ma ga inda shi ya ka'aba take sallar ka ta yi wacce kai daga baya kake a kan daidai din duk sun haɗu daidai shi ce wa salatu ko sahiha sallar ta kuma lafiyayyar sallar wannan shi ne abin da ya shafi rukunin farko cikin rukunin sallah da malam ya magana a kan sautari a daidai wannan gabar malamai suke kawo maganar niyya an fahimta ku? isa wani idan ta ɗauki nasu littafin na tafi su nasu nabi farko idan ya tashi su ga kai ita ce ginshiƙi na farko saboda niyyar ta ta sallah tana kasancewa tare da kai tun farkon sun da kai ka fara harama har zuwa ka ce assalamu alaikum ashe ita ma rukun ce ban gane ku ita ma farilla ce dole ce a cikin sallah da suke kai to wannan nufin naka na za ka yi sallah shi ma rukuni daga cikin rukunan sallah saboda haka in mun so sai mu ce malam yana kallon ce da sai magana ne akan ayyukan sallah ayyukan da ake iya gani na sallah shi yasa ya fara da fuskanta harke mana amma abin da ya shafi zuciya ko da ya wa sallah kake nufi wani abu ne da Allah ya san wanda ya nufi shi sallah da kuma wanda Allah ne sa zai izo yi ko kuma sai aidi izo yi cikin musulmi shiga masallaci aka yi sallah da shi an fahimta ko to amma dai ne ka sani cewa wasu malaman ka ɗauka ko ba za ka rukuni na farko su ci da kuliyya ko ma ka ɗauki fara'idu salatu ta tajati a kula ko kuma al'awwal anniyyat an gane ko su da ba matsala ba ne niyya tana zama kana fa Allah da sallar sannan abu na biyu daga cikin ayyukan sallah fuskantar fuskantar ka'aba don yi kuma yadda yake cewa rukuni ne ba kuma da dalilan za su isa in baka fuskance shi ba kai sallah ko baka fuskance ta bai ta ka'aba kai sallah sallah ta yi shi ma dimmin shi wani shi da karatu ne ragowar lokaci akwai cikin yan uwa da ke masallaci da ya mace ya tura min da sakon waya shi ko zai yiwu duba da cewar da aka yi wannan karatun sai bayan sallah haɗan taɓa wani abu na bayani na rago kwanakin da suka rage kwanakin na guda goma na watan zulhijja inda yanzu an yi wajen kwana biyar saura biyar to biyar ɗin a gaya mutane irin hukuncin kusa da suka shafi wannan ranar a ribaci lokacin inda wani abu da iya wuce sai wata shekara an fahimta to za mu tsallaka wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd za a yi mun je ƙarshen sha za a tambaye in haddasa wannan ma sai ka aiki abu na farko waɗannan kwanaki kwaya goma na farkon watan zulhijja kama daga ɗaya da wata zuwa goma ga wata ranaku ne da suke da kima da daraja da martaba da mahimmanci da kima a gurin Allah da gurin dukkan musulmi na kwarai don Allah ya nuna mana girman da darajar su da kimar su a gurinsa har da su yayi ya ce wal fajri wa layalin ashr Allah ya ce na rantse da sallar asuba da lokacin sa sallar da mala'iku ke halarta ta wasu zo da kayan karɓar aiki za su karɓi wanda suka kwana su kuma wanda suka kwana za su tafi kai saƙo abin suka naɗa su kuma wanda sun zo su naɗa abin da za su yi daga baya to Allah sai ce saboda muhimmancin wannan sallah da irin abin da suke kunshe da shi na wato halartar mala'iku Allah sai ce na rantsa da don san girman da muhimmanci ku ba ta kula da shi domin sallah ce ma da ake tantance munafiki da wanda ba munafiki ba mu ne na kwarai da munafiki baya iya juriyar daurewa yin sallar saboda zai tsinke bacci ne yana jin daɗin sai ko izo ya tsara da ubangiji sai Allah ya rantsa da ya rantsa da lokacin da ake wa layalin ashar da kuma dare goma na farkon watan zulhijja nan ma sai rantsa da su saboda muhimmancin su da abubuwan da suka kunsa sai malamai suke cewa daga cikin abubuwan da waɗannan kwanaki goma suka kunsa a cikin su ne ake samun ranar takwas ba duk alhazai a duk shekara a duniya suke harama suke niyya da fara ibadar aikin hajji rukuni daga cikin rukunin addinin mahimmancin wannan rukuni a gurin Allah da girman wannan ranar da ake farar wannan ibadar Allah ya rantse da wannan ranar sannan a cikin wannan ranar ko ake samun ranar arafa. ranar da ubangiji ita ɗan ta bayi da gauci ranar da Allah yake alfahari da bayan da suka yi dandazo suka je ibadar aikin hajji suka yi tsayawa arafa ita da mala'iku waɗannan bayan na ne suke bukatar ga su gudu gudu ga su kowa wasu ya baro gari duk sun yi shiga iri ɗaya kowa yana ya ɗaga hannu yana ta kira ne gaskiya ubangiji gafara ka da jin tsarka suke ku sai ce ku shaida na gafarta musu na dukkan to muhimmancin wannan sai ubangiji ya rantsi da rana sannan a ranar goma a ranar ake aiwatar da wasu jigajigan abubuwa na ibadar aikin hajji da suka haɗar da jifa da suka haɗar da yanka da suka haɗar da aski ko jajaye da suka haɗar da wato ainihin dawafi da ɗakin allah da aiki da kuma ambatan Allah da ake yawan wannan sai ka ubangiji sai ya rantse da wani to a dunkule saboda irin wannan abubuwan da ranakun suka kunsa sai ubangiji nuna mana girman da darajar su sai ya rantse idan muka dawo a hadisance kuma sai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da aka karbo daga sahaban annabi Abdullahi dan Abbas wanda Imam Bukhari ya rawaita Abdullahi da Allah da ce manzon Allah tsira da hannunsa Allah su tabbata a gare shi ya ce. Malin ayyani الأمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من هذه الأيام. منظور شباب وسكوان في أشكوان لكن شكرا لكن وأنا أريد أخذ السكر سبير قودة السندية babu wasu wato ainihin kwanaki da Allah ya fi san a yi masa aiki kirki a cikinsu kamar waɗannan kwanaki goma na farkon watan zuciya babu wasu kwanaki da in aka yi wa Allah abin kirki ikul da muzan lada ke baiwa wanda ya aiki kirki a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda goma haka mai kaga wannan nuna girman su da daraja su wanda wannan bayani na manzo ya hada tun daga ranar farkon har zuwa ranar goma to sannan bayan haka sai manzo yake ambata cewa a dai cikin waɗannan kwanaki wanda Allah ya dace da shi ya azumci ranar tara ga wata wanda a cikin irin wannan ranar manzo ya yi tsayawa arafa kuma a cikinta ake yi wanda duk ya azanci ranar tara ga watan zulhijja ranar arafa idan ce Allah ya karɓa masa azumin da shi annabi yake an gafarta masa zunubin sa na shekara da ta wuce da shekara mai zuwa wacce take shi ake ci shekara biyu za a share mutum da ya kamar da yi ba wani ya zama girman waɗannan rana da darajar su wanda ya sa sai a dunkule sai malamai suka ce wannan bayanai da muka samu daga Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam abin da suke gaya mana duk abin da muka san yana amsa sunan aikin kirki a musulunci da ya haɗar da ambaton Allah na karatun Alƙur'an ko kuma kalmomin da Allah ya fi so zantukan da Allah ya fi so irin su subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar irin su subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim irin su tafkar aljanna la hawla wa la quwwata illa billah irin su haylala la ilaha illallah da sauran ambatan Allah da aka san manzo ya faɗe ya koyar to ana buƙatar ka yawaita yin su a waɗannan kwanaki larin da za ka samu a kan su ya fi ladan da ake baka a sauran kwanakin da ba sannan wannan sai yake nuna mana cewa mu yawaita sadar da zumunta umarni da Allah yi manzo'i na a sadar da zumunta idan kai a waɗannan kwanakin larin da za ka samu ya fi sadar da zumunta da kake a sauran kwanakin da ba su ba mu yawaita sadaka sadakar da take a sauran kwanakin da ba waɗannan ba a baka lada to idan kai a waɗannan kwanakin ninkin da ninki za ka samu lada a kan wanda kake samu suka ce su salloli na nafin ta azumi na nafina duk sun shiga cikin wato aikin kirki da mangoyi shi yasa za ka kanta irin su imam abu dawud irin su imam tirmidhi irin su imam ibn maja irin su imam nawawi da sauransu a cikin wato sunan nasu da kuma da tafi irin na riyadu sanin na shi nawawi sai suka yi ba babin yin azumin kwanaki goma farko na watan zarce daga ina kuka samu sun ce manzan allah ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi so a masa aikin kirki a cikin su ya ba da lada da yawa idan an yi kirki aikin kirki a cikin su kamar irin waɗannan kwanaki goma na farkon watan azumi kuma ɗaya daga cikin ayyukan hadi iskar ba da wani sai ai ba a samun sun manzo na azumin kwana tara nan مفهوم ونهج وان يزول هذا الاذن الحرام من جهه يده ومن جهه بيانه ومن جهه غيره ومن خباته وصاره وقربه هيا قفلنا كيف قبل ابد ابد ابد ابد سنه تنكر يا مرحبا انت آه. يا هلا انت سيد ba kai oh wannan kuma ka iya wasu na kila ko wasu ibadun na gana ba wannan ba ta ma ba a ce sai kai aji musamman an san kana da ulta to ki zaman ka Allah ya warkar da ya eh, amma sai da wata ba an fahimta to wannan ke sannan bayan haka daga cikin abubuwan da suka shafi su so kunsa waɗannan kwanaki akwai hadisi da karɓo daga matar manzo ummu salama Allah ya bude yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda Allah ya datar da shi yake da nufin zai wa Allah ibadar layya a waɗannan kwanaki layya da ake ranar sallah da kwanaki uku da suke bai da ita ga wanda bai sami a ranar sallah ba wanda yake da niyyar zai kuma yana da iko zai to idan wannan watan ya fara aka ce yau ɗaya ga watan zulhijja kada ya kuskura ya shiri wani abu na farcen na gashi daga cikin gashin da jikinsa na kai ko na mara ko na hammal ba a taba su ba a cire su har sai kayi layya to da ka fakkofin da kake sai ka hakura bana in ba ka san sosin ba sai a wannan shekara kana yi fakkofin ɗinka ana gobe sallah ko jibi sallah wai sai dai ka taje shi ka tsaye shi ka gyare shi a kusa sallah haka saboda ka cire kayi abin da ba zai ce ka ka manta baka yarda fatan da ba da ana bautar da kai da ka yake yanzu kuma an bautar da kai da ka bashi a gan shi ga tsoga kan ibada an gane ko fa'alin da mayuri da an ce ci da wa ake so kai a baka na yanzu ko shi ake ka bashi a baka na bayan haka kuma idan Allah ya kai ka ranar sallah dangane da abin da ya shafi ibadan layya, ya tabbata a hadisi ingantacce manzo yake cewa babu wasu ugu da Allah ya fi so daga bawansa irin ugu ugu na farko ugun hawaye daga idan bawa saboda tsoron Allah duk bawan da ya tsagar da hawaye saboda tsoron Allah Allah yana son wannan ugun fiye da duk wani abu zai bada ugu ugu na biyu da tajjin a ta dalilin ɗaukaka addinin Allah ko kuma don neman kusanci zuwa ga yayin da ka yanka dabba ta dagar da jini to Allah ya fi san irin wannan tugu ina daga cikin abin da ya fi so na tugu saboda ka zubar da jinin dabba ka rasa da wato dukiyarka don ka samu kusanci da yadda Allah. Guda ko na ibada ta yanka ibada ce mai girman shi yasa ma su malaman suke cewa dole sai saboda hadisin da yake cewa wanda yake da ikon yin layya da yi layya ba annabi yake kada ya zo ko filin idin sallar kada ya zo idin ita masa a gidansa ba a san masa sai suka tafiya da kadiman da ya faɗa to lallai mahimmancin layya ga wanda yake da iko ba karamin abu wasu kuma suka ce sunna ce mai karfi to a tafi a sunna ce mai karfi ya za ka wasu ba za ka sunna mai karfi ba kake mara karfin ma a yanzu ne kamata a sauke ahal sunna kai mai karfin da aka ce mai karfi musamman bayan haka akwai hikimomi da suka sa ubangiji su ba da wata ala ya shar'anta mana yin layya daga cikin malamai suke cewa akwai da zama mun kusanci ubangiji tun da ya faɗa a hadisin da muka ji ta hanyar da ta sanarwar manzansa cewar babu abin da ya fi so irin turbo biyu a cikin tsubo na ya faɗi tsubon jini da kuma za a yanka dabba da ɗigar da jini don neman da Allah ba na kusancin nan ina daga cikin abin da ya sa aka alfarin da ibada tsoron Allah shi ta ya ce Allah ke nan ya nan ya nana fa nuhumu wala dima'u walakin yanalu a awamin Allah ya ce naman dabban nan ba fa zai samu Allah dan shi ba mabukaci ba jinin nan da zai zuba da ita ina son duban jinin ba fa amfani zai da shi abin da yake nema daga wajen التقوى نفسد العبادة dole daga cikin cikin shar'ar samun layya a samu wannan kusancin da za mu samu da ubangiji abu na biyu daga cikin hikimar shar'ar samun layya shi ne don mu gode wa Allah akan gode mana dabbobin da ko da ka shekara kana zabbar wato dawa da masara wannan karan kuma za ka cire mai mai laushi da daɗi a baki fiye da dawa da masara ai abin ka gode wa Allah abin ka yaba ne da zama da yamma an gane ku to wannan ma ina daga cikin kyau da ta aka shar'anta mana yin layya sannan kuma har da banda wannan yalwata wa iyali domin daga cikin abin da iyalai suke su in aka ce sallah ta yi in ga zama da farin cikin da ake da jin daɗin da ake yana daga cikin abin da yake kawo daɗin da murna da ƴaƴa da mata wannan sauyin kayan daɗin da ake kawo suna taimakawa ko ba a ci ba aka ji ƙanshin za ka ja ruwa kuka da ta na da sallar mu shi ma da ci ke ji yau gidan ya zama da ƙanshi da wata da wata sai dai ka zo ka sai dai abin da ya tafi ƙaurin girki da aka yi da wasu sauran kore daga cikin wato yalwata wa iyali daga cikin hikiyoyin shar'anta mana ibadar ɗaya to in muka bar abin tiyanar muka tafi kuma abin da ya shafi ita layyar da me ake ne to abin da ake layya da shi shine dabbobin neman nan samfuri hudu bangaren raƙumi da taguwa ɗaya sa da taniya biyu rago da tinkiya uku bunsuru da akuya hudu da wannan samfuri hudun kawai ake layya sai girman da na kalanka ba zai malaye haka ba ba kan gane ba a yi da kamar kuma su da ake yi da su raƙumin da za a da shi kada ya fasa shekarar sanda za a da shi kada ya fasa shekarar ragon da za a da shi kada ya fasa shekarar ya shiga su don akuya kada ya fasa shekara ko kuma wata shida a wata magana kan ba amma shi ma so samun sabon da ya shekara waɗannan su ne ake rayya da su sannan su ɗin ma manzo isa aikar kuma sahabbai suka sanar da cewa a lokacin rayuwar nan. tana kirke dabbobin da suke kusanta Allah da su a layya ko a hadaya su kirke su su kofar da su zama wato lafiyayyu wato giredi da bahaushe yake shayar su ake gabatarwa da aiki saboda haka an fi son ka samu lafiyayyar dabba mai ƙarfi mai lafiya mai mai kiɗe da sanai da ko a shanu ko a raƙuma ko a tumakin ko a kawai sakamakon haka ne malamai suka ambata cewa hadisi da ya inganta manzo yake cewa dabbobi iri hudu ba a layar dabbar da take makauniya makanta ta bayyana saboda wannan makanta tana inda ta ta ba ta iya cin abin da ya kamata ta ci da ginu irin ginuwar da wacce mai lafiya ido ta ke haka gurguwar dabba da gurguntarta ta ta fito fili ita ma ba ta iya lokacin da 'yan uwansu za su yi gudu su je su abu lafiyayye su ko sai dai sun yi saura ta in ta ƙara su a lokacin su su daga su cikin kan abu haka wata ba su da lafiya rashin lafiyar da ba wannan abubuwan da muka ambato ba wanda rashin lafiyar ta bayyana a fili ita ma ba a so kai da yadda haka kuma dabbar ta ba rashin lafiya ba ce amma a ɗabi'ar ta an ƙanjamammiyar dabba ce mara ƙoshi ce mara kitse ce ba a mai yadda ko da haka mai shirin ita ka fi duru ita ka fi duru baya mai yau dama shi ma cin makafu don ta ƴaƴan zuru zuru da ido ne ya yadda kan gane ko ko da haka tarin lafiya ya gabatar wa ubangiji lan tanalu birra hatta tunfiqu in ba ka za a kafu ba ka kotashin da ba ba ka kanjaman ne ba za ka ba Allah kanjaman ne musamman bayan haka malamai na ambata cewa dangane da abin da ya shafi ibadan layya mafi kyau wanda zai layya a ce yanka da kansa idan ba zai iya bai wasu ta wasu ya yi ya halatta kana iya wasu ta wani iyaka in kuma kanka da kanka haka a sannan ya halatta ga mutumin da zai layya ki sai dabba saragonsa ko cinkiyarsa ko musulunsa ko akuyarsa yi a kan kansa da iyalansa da suka haɗa da matansa da 'ya'yansa wannan guda ɗayan ya ishe su yayi saboda ka in matansa hudu ko suna da ɗaya dozin dozin da kuma kai cikonsu gaba ɗaya ta ce wannan ya gidi ragon nan na ne da iyalina gaba ɗaya ya yi sai ya kusa ya halatta a yi haɗakar yan dabbar da za a yi layya idan babba ce kamar raƙumi ko sa ko sadi za a iya haɗuwa daga mutum bakwai zuwa ƙasa ma'ana ko shida ko biyar ko hudu ko uku ko iya mutum su sai sa yi layya da shi ya halatta ya halatta amma su babu ne tana da ƙarfin su ya kai kai kaɗai da ya kai kai kaɗai ka yi da shi cewar wannan ran gaba ɗaya su kusa ni ne na rasar da shi ne ran yadda ta a gidi ba haɗa ka muka yi an fahimta ko amma ya halatta an yi haɗa ka saboda ba ku da damar da kowa zai tsaya su haɗa ku tsaya za ku sami wannan nama kuma kun yi layya ta yi amma ba a haɗa ka a rago ko cinkiya ko kuma koya ko basu wannan sai dai kai kai kaɗai da gidanka ko kuna wani zai mutu amma haɗakar kawo kawo mutiya mai layya da zai ba sannan bayan haka dan zan da ita wannan ibada ta layya kalamai na ambata cewa abinda ake faɗa na kwashe-kwashe marasa dalili ba su da tushe ko asali a addini bai kamata ne ma isa su a ransa ko ya da za su suka haka cewar dabbar da za a yi laye da ita idan aka yanka ta ko da naman ya fada ƙasa ba a wankewa tatsuniya ce ya halatta ka wanke cewar idan aka yanka dabbar layya aka rataye mala'iku na zuwa shashafe ta mun mulke saboda falayyar wurin kusan kan bare Ta gaskiya ba cewar da wasu suke ko kuma abin da wasu suke aiwatarwa ragon da zai laye da shi ta ɗauko shi kai ka ce to sallah za a yi da ragon sai da sallah da kasa da salon lagos ko ta kawo maka alwala أو أمشي الخبر أو أمشي إلى هل جيت أنا وجنب عندي لا أما هو بعد إيه، الولد بعد دل على ما زي يا كاتب هذا اللي أنا لا تفكون شيء مثل تبغى ولا ليه ليه كذا وأتى أيضا من لا يقوت سونا من أن تشبع أبوك sai dai a rika zazzabo kwalwar kana sa baki kana jawowa in ta fito don baka fito ba shi ke a'a ka fata ka cire kwakwalwar ka ci kayan shi ma kashin ka fata ka fata ka fito da bargon in shi kake so a maka a maka ne daban a maka babu wani abin da ya daga duk bangaren abin da ya shafi magudanci ne wata halin su bai ba sannan dangane da abin da ya shafi ita dai wannan ibada sanayya take da muhimmanci da kima da ya tabbata a hadisan cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da idan an yanka dabbar layya ana buƙatar kai abu kamar uku da yanzu yake cewa ya halatta ku ci wani abu nan take in sannan za ku ci ku aje wani dan tsami ji ba haushe ko shi tsami ke sannan kuma ku sadaukar da wani ko ka kyautar wanda za ka ba ba za ka ba sadaka ba ne ba shi kyau kuma za ka ɗauki wato yanin nama maka ta kowa sarki ka samu da sadaka da dai kyauta a kuma san ba wani bukatun sadaka ba yana da guda nawa aka yanka a ko kwamishinan unguwa ka zai ka ce ka masa ya karfata ta ce ba wannan sadaka sai ji ta ai sadaka ba almajirai cikin sai cikin ta ba ta kyauta ya san dai kyauta martabawa ce darajantawa ce ba magana kasawa ba su ga bangaren to wasu ka kyauta kuma kuma ka wato ne ka daukar wannan bangaren ka tura lahira bangaren kuma a ce a ce ya anan a kashin ka to wani tafi nan take wani kuma ka iya ajiya a daga dan dan wara ana tafiya da shi ana shi har ya ƙare wannan shi ne abin da ake da naman layya kaga dama da aka ce a ci wani a sadaukar da wani kace to kai kawa da jiya yadda wasu suke an gama yanka aka fede sai a bangare shi sai a kashe nan ta ci Ta ce ku dan wara a mata na su faru su kuma ta ci kowa ya zo ci haka ake ana ta yanka har ta ƙara a cikin babu Allah ya tarba ممكن هذا يعني yadda suke hakan ba wala a kai kayan da suke wato kita cewa yadda suke tara kan kaɗan da kaɗan sun mai daɗin da kowa kullum da ba yake samu yake nan ta abin ka cikin kalki ne in kwana biyu a ɗan tashi shi a wani wata mai da shi ka ci bai tsaman ku ko ka ci lalla ka mayar da shi cikin kalki da har ya ƙare ya halatta bai halatta ka bayar da ladan mahaucin da ya fede maka dabban laye daga naman laye ko fatar ko kan su kai malam yana da kawai da ma fata ka ɗauka da kan da ƙafafuwa shi ke nan kuɗin ladan fi'ar a da yi ba ba a yi ta lokacin mazo sallallahu alaihi wasallam da yake za mu biya shi daga cikin aljihun mu ba daga dabbar da mun kusanci Allah da ita wannan mun ce ta Allah ce kuma ta ba wani abu da mu kira an ya dauka ma kuncin da isa ta cin ba shi abu jira a bashi ina cikin za su karɓi sadaka ko kyauta to a bashi da ka anan nake nasiha ga masu kiɗa ka kiya ɗaukar abin da ba na an ku zanci Allah da shi kuma ka saci na Allah kuma kallon ka saci na an gane ko wannan su ne ire-iren abubuwan da malamai suke ambatawa na hukunce-hukunce da bayanai da muka reraya da zai ba su komai a al'ad lokacin da zai ba da amma an al'ad an samu wani sako mai ban a taɓa sallar idima كما له كسوف في الأول إيه بعد صلى أنا بقاتل فقد صلى عن بشر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولتقدر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. انكم كبر الله تقف سنه فيكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا ذكر موسى تقريبا يا اهل sannan kuma bayan haka a wannan wasu ainihin ranar ana bukatar kan ka fita tabbatar da cewar kayi wanka na ibada da ake na fita sallar ka sanya mafi kyawun kayan da kake inda sabu ka samu ba sabu ka ɗauki wanda ya fi na nagarta cikin tsofaffin kayan ana so a fita a tsufa mai kyau inda turare ka da yake wannan idin na babban sallah ne ba a so ka ci wani abu kafin ka tafi har sai ka je ka dawo sun so samu ne duk ka iya yanka dabbar yadda bayan ka dawo to a wani wani abu da ɗan sauƙin tarrafuwa a ciki ko hanta an rasa hana ko an ƙara rasa maka a yi maka filalai ka ci ya farko abin da ya ratsa cikin ka wannan abin da kake tafi Allah da shi haka manzon shi in ka fassara da ɓarfi bari a ce a je a dabba za ka ta gayyara ko ka shiga matsalar cikin an gane ku sannan a yanka dabban layya a ranar sallah sai an yi idi an dawo sai an tabbatar da an yi sallah manzo ce wanda ya yanka dabban layyarsa kafin a je a yi sallar idi abu ya gabatar wa iyalin salaman shi kumore amma ba layya ba mai so ilayya sai an dawo daga sallar idi ake yanka dabba sai an tabbatar da an sako daga idi ake yanka idan kai wannan haka kuka je ka zauna ba a yin nafila kafin sallar ba a yin nafila bayan dama ita ma ba farilla ba wanda ma suka tuba kan farilla ce to ba irin fallancin sallolin farilla guda biyar da ake bisa na kudin kishiya suna ce da karfin da amma dai da kai a cikin sallar farilla idan ba da cikin farilla da aka cewa manzo zo ita da al'ummar cewa sallolin biyar sallolin biyar a daya da yi da aiki su ne daga aza da aza magarba isha a su eh, ba. magarba isha a su ne guda biyar na farilla to idan aka je aka yi wannan sallah aka idan ya tabbata kulla tawa manzo da kuma abin da aka samo daga sahabbai kusan wa junan su murna taqabbala Allahu minna wa minkum taqabbala Allahu minna wa minkum Allah ya karba mana ya karba mu bulatan za ta ce Allah kai mata da ɗumbar ta to fara faɗar wannan musa kai da ɗumbar ɗan da shi kenan can ma Allah ya karɓa maka kai da ɗumbar ɗan amma kana kai da ɗumbar ɗan ba ka roƙi ya karɓa maka to ka kai da ɗumbar ɗan kayan kuma yin baɗaɗa amma ko ba karɓa ba ka ga ya ba in ta ba a baɗaɗa duk ba kan gane ko ya nema a karɓa maka wanda kai Allah ya sa sannan bayan haka dangane da abin da ya shafi ita wannan ibada ta tallafi ne da magana kuma Allah ya karba ta da ake fata wato Allah ya karba mana abin da muka na ibada dangane da abin da ya shafi ita wannan rana ana fita hatta waɗanda ma suke cikin halin jinin al'ada su halarci gurin ba za a yi sallar da su ba amma sai yan uwansu musulmi halartar gurin ibadar sallar idan ta fara ya mace ba sannan sunna ce in za ka tafi hanyar da ka bi ka tafi in ka tashi dawa ko da hanya ɗaya ta cike zuwa unguwarku ko ka sauya layi duk wanda zai tafi sallar idi in dai a maiduguri road zai je wato masallacin sahaba to baya da iya maiduguri road in ko ba ka sai dai in ya je kwanar sabo ita ce ya biyo ta san baya ko to in ka tafi a tafiya ka tafi ta gwada ka ba ka tafi ta ta ba? to ka ta yi dawowa biyo titin da duburan duburan babban ka dawo in kuma ta nan ka fi ta je to a dawowar dawowar su an fahimta ko sallah ne wannan zai yawaita maka samun jama'ar da ka fitar da su a hanyar ta tafiya kai musu sallama da an samu ka samu ladan su samu ladan sannan kuma ka sa wa 'yan uwanka musulmi farin ciki da murnar ganin juna na nan shiyar da na nan shiyar ko nan hanyar da na wannan hanyar sannan kuma ko ba ko mai kasar da kai tattaki ka tafi gurin kusancin ubangiji za ta maka shaida a gaban Allah wacce ka fita ko ka dawo da kudin neman kusanci zuwa ga ubangiji sai maka shaida wa'anda su ne ire-iren abubuwan da suke cikin abin fatan da Allah ya karba Allah ya raya kai in mun yi Allah ya sa karɓar fiye وانا سلام وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك زي كده نصلى في بعد ان لا يسموا يتم يصلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وانا mai tambayar yake cewa karatun da muka na farsai da sifar da ta an maganar mutum yin sallah akan abin hawa ko jaki ko doki ko rakumi ko mota ko jirgin ruwa ko na sama ita ya sanna a irin wannan yanayin tafi. ko da a jirgi ne tunda an san da rufe za ka ruku da sujada irin wata take ta sanna ko koya a jirgin ruwan ya za a yi ko kuma a kan jakin da ka raba kafa ka zauna da rashin to ana yin nuni yayin da kai karatun sallah da sallah zaune dirshin akan dabba ko akan mota ko kujerar jirgin ko ta jirgin ruwa idan ka kai karshen karatun sallah sai ka sunkuya kamar wanda zai tafi ruku'u amma iya kanka da kinka ne zai sunkuya abin da yake bangaren sama ka rafi ke kan dabba shi zai sunkuyo alama kayan ruku'u sai ka dago a matsayin ka zauna girman ka dago daga ruku sai ka kuma sunkuya wadda ta fi wacce kai a farko kan da kai ruku ita kuma a matsayin su shida in ka dago a matsayin ka dago daga sujjada sai ka kuma yin irinsa a matsayin kayan sujjada da haka ake a sallar matafi a kan wato abin hawa ko kuma wanda yake kan mota ko kuma makamashi cikin dabbobi haka ake yi da irin wannan haka ka tabbatar sadarwa ko ko kuma ka sallama shi ke kuma za ka cikin jirgi da kuke nan wannan zaune wannan zaune ba damar da ma za ka tsaya ɗin an ce ka fara ka ba ka ba ka ba saboda yanayin ya tashi ka bukata da ka sana ɗaure ka ba to in dai gatan zai ba ka damar ka ɗan sunkuyo a matsayin ka rubu ka ko ba a matsayin ka ɗago to sallar ka sai wannan kuma tambayar da ike cewa me ya dace da mamu yayin da yake bin Limamin ta sallah ya yi karatu a lokacin da limaminsa yake bayyanar da karatu ko ka yi shuru shi ne matsala ce da aka yi ne tsakanin malam wajen fahimtar nasoshin da suka zo a kan akwai malaman da suke da fahimtar sun ta hadisin mazo yake cewa la salata ya lam fi ha bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa ba suka ce wannan hukuncin da mazo ya faɗa a cikin wannan hadisi ya haɗar da kowane mai sallah da wanda yake limanci da wanda yake mamu da wanda ba limamin wani bane ba mamun wani bane shi kaɗai yake sallah daga ce wannan samfuri na mutum ko kuma sallah wannan hadisin ya shafi mamun da yi sallah bai karanta fatiha ba sallar su sallar su limamin da yi sallah babu fatiha ɗaya daga cikin rakawai sau na raka ba ce ba sallar ba ce ba sakamakon shi wani raka haka wanda yake sallah shi shi kaɗai akwai malaman da suke da wannan fahimta akwai kuma wanda suke da fahimtar cewa a'a wannan hukuncin da manzo ya faɗa ya shafi wanda yake sallah shi shi kaɗai da kuma limamin da yake jagorantar jama'a sallah amma shi ma mu yana da wasu hukunce-hukunce da ya sha bambam da waɗanda suka ce domin kuwa akwai hadisi da ke magana cewa wanda yake bin Limamin. karatun limaminsa karatu ne gare shi suka ce kuma ai kana samun kanka ka zo katar da limani ya gama karatun fatiha ya gama na sura ya yi ruku manzo yace in dai ka zo ka same shi a wannan yanayi na ruku ka ke in ka samu ruku ka samu raka ina karatun fatiha ka ina sura suka ce wani sai ku cewar shi ma mu ina da wasu kuce-kuce daban da na wanda yake sallah shi shi da kuma limami ko ba ko a tambayar da muke akai mana tafi da wuce aka ba da asibiti cewa mutumin da ya zo shan da limami a raka'a ta biyu ta magarba Idan shi aka wani a ta biyu shi kuma ta farko take a gurin ta biyu a gurinsa ta uku liman ai abu ya yake karatu kuma fatiha ko to haka da ba yake raka'a ta biyu me ya jawo masa biyayya ga liman da aka ce bi shi a yanayin da ya tarfa shi kuke ko zo ma a wani hadisin ya ce idan liman ya kabbara sun ya ruku'u sun ya dago ku dago ce kai in limamin ku yi sallah a zaune saboda udurin da zai sa shi sallah a zaune kamar rashin lafiya manzo ce ku ma ku yi a zaune kada ku saba barin ƙara an gane ko wannan sai yake nuna cewar ashe idan har wato ainihin limamin ya yi wani abu wanda yake shi a gurinsa ya halatta in saboda ya kasa ya gaza daga iya samar da tsaiwa amma kai lafiyar ka kalau kuma za ka iya samar da tsayuwa aka ce an sarya da taka tsayuwa saboda saryarwar tsayuwar limamin kai za ka biyayya suka ce ai waɗannan abubuwan su tauna mana cewa hukunce hukuncen ma ya sha bamban da na wanda yake limamin da mai sallah shi ba shi za su suka tafi a kan cewa in kana bin limamin sallah ina karatu a fili ka saurari karatu su shi ne karatu suka ce kuma har wa in ce ma za ka yi karatu yaushe za ka yi nasa a san da yake nasa ka zaga shi rukuni ko ka tafi tare mu haka aka ce ka tafi tare da limanin ko kuma ya gama so ka ce jira ka sai kai nasa waye ja mai ya a daidai na ka ce tsaya jira an fahimta ka shi ta su suka ci ko in yana karatu a ne su karatu in yana a koye saboda baka san me yake faɗa ba shi kuma shi dan dama ina so ya ribaci jigum ɗin to nan yi karatun fata ka gani in ka gama ka bai gama ba shi limamu ku kai ma ƙara da sura an fahimta dan kan ne kan ce dan ne ba ciwon nan ne gumbin naka ke ta tuna maka ba an kuma daukan da shi ba kai kai ba ka ga har da maka sani to wannan yasa sai malamai suka zama kashi biyu a wajen hukuncin karatun fatihar babu idan yana bin liba amma dai a biyu gaskiya abinda na fi nutsuwa da shi na fi ɗauka masu cewa ku saurari karatun limamin kan yana nake wanda ya ɗauki ciwon sai an yi farin da haramta ya zai iya yi amma kuma ne kada ya ɗauko wa kansa da zafi ce ya zo ya tarar da rabin fatiyar ya samu ke ƙara sabon limamin ya rufu kuma yake sai ya jira ya ƙara sa limamin ya ɗago ya je shi haka ya tarar da wani rafa to ka ɗaya masa da kai zai ta tarar da rafa an fahimta to amma duk wani ana magana cewa abin da yake dalilai sun zo da shi da kuma wasu anin bayanai na manzo da suka haɓar da tabi'ai da kuma malamai ta a su a tsaye shi a ƙarfi da shi da dangane da abin da ya shafi cewar misali limamin ka ina cikin hannu a sallah shi sallah da biyayya ga limami kai kuma da kake rikewa sa ta ce a to ai ba da yake kallo kamar aikin wuri da kuka bai sallah kamar yadda kuka ga Allah ya sai sahabban da suka ga sallar manzo kiri da manzo kiri ki ga su shi sai suka rawaito cewa manzo idan yana sallah in yana tsaye ina ɗaukar ku da gaba tsora a sallan hagu a kan kirki to kuma ya san zai sallar mai yadda ike sai limamin mu a nan sai ya kuskure bai yadda manzo yake ba a ɗaukar hannu a tsora a kan kirki don su to a nan limamin ya rasa ladan wannan koyi amma mu ko bai ta mu rasa shi wasu boda mu ce mu bi ba ai muna bin neman da abin da kaza ta ce mu bi shi a da ba ta ce mu bi shi ba za mu bi shi an fahimta sallar ta kuma ɗaya mana ina cikin hannu tayi samu da muka tayi dama ba a ce mana koma ko kowa ya rike hannu dama ba a ce mana da ne limamin bai kuma mu kowa zai fita da ladar ɗari bisa ɗari ba dama wani yana kun wani samun ladar dan wanda ya kuka sarkin niyya da tunanin ubangijin da sallar tun daga farko har ya fi ka samun garaɓa da cikin ladan kai kuma da kai rabi da rabi rabi kana magana abin da ya shafi mishin ɗin mun fa ko in kai sanya za a sha da su kuɗin rago za a yi maka ba daidai ba to sai kake raba a cikin sallar wannan kuma lokacin ka tuna ubangiji ka tuna sallar wannan lokacin kuma tunanin ya tafi sa to ba za ka daidai da wannan wanda bai san ko irin wannan tunanin ba har cikin dilli ba mai ɗinka kuma lokaci guda ku fara lokaci guda sa manzo ya ce wani kan fita daga sallah yana da rabin wani na ɗaya bisa uku wani na ɗaya bisa biyar wani na ɗaya bisa goma kuma da yawar ba ta shiga ka fita kankan kai Allah ya kiyaye an fahimta to da haka duk wannan wani abu da yake bukata kai dai ka tsayi kai yadda aka ci kuma kai fatan Allah ya ba an ji wannan ko? sai kuma mai wannan yake cewa batun abin da ya shafi cewar kada a yanke farce kada a cire gashin kai ko kuma na mara ko na hammata ga wanda zai layya so to wannan ya shafi har su iyalan wanda zai layyar da zai yanka musu ragon nan a madadin shi da su tambaya idan yanka ragon layyar ne shi da su nutsinsa su ma su samu ladan layya kamar yadda ya sa ko ko iya shi ne ban da su tambaya ne hikimar iyansa don shi da iyalinsa dan ce tarayya da shi a kusantar ubangiji da samun ladan ko da ya za su samu lada tare kuma babu ba za su yi aikin an ce kada a yanke barci tare an gane ku sai shafe su amma nan bai hana mace ce su dan dama ba a tsefa kai dan a kira bashi ba kuma a tukka shi dan a tuke shi an gane kitso daban askewa daban ko raga daban ya eh, raga aka hana ko kuma aske sai Allah ya sa da su ma ba da nake layyar saboda ne da su kamar a kone yaro da su ya ana shi ne na kusa da na ƙarshe muhammad sun ta kafin da wasu ne na sayan kamfatin su da kai na mara yau musamman kada ranar ta zo kamfatin sun zaƙo da da za su yi askin sallar sun na ba su kuɗi sun yi askin sallar sun satin da wasu kafin ba watan ya kama to da su suke sallar aikin don ma kada ka fada cikin sun yi bako ba su ba na kallon mu ga hamshi a shari'a da ba a yi ba a yi kuma da